Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 17 ga watan uku na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da na yi da Malam Shehu Yusuf Kura akan kalaman ta da fituna da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan tsokacin da wasu ƙwararru suka yi game da kiraye-kirayen da ɗalibai ke yi na cewa a soke jarabawan nan ta shiga jami'a da ake kira jam. Kuma yau akan wannan muke son jin ra'ayinku, shin wani garan bawul ne kuke gani ya kamata a yi don kawas da irin waɗannan matsalolin da ake fuskanta? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Tsare tare da sallama. Ƙungiyar Musulmai ta duniya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar Izatul Bida wai kamata sunna Alhaji Abdullahi Balalo tana gudanar da taron kwanaki uku a Abuja domin nasiha ga waɗanda ake kallo masu mummuna aƙidar musulunci irin su boko haram da sauransu wakilin sashen hausa nasir adamu elikaya ya halarci wannan taron ga kuma rahoton da ya aiko mana buɗe babban taron ƙungiyar izala da haɗin gwiwar majalisar musulunci ta duniya rabi rabidatul alamil islami abuja don yaƙi da miyagun aƙidu da ke fakewa da sunan musulunci suna aikata ta'addanci taron wanda ya samu halartar ahalus sunna yan ɗariƙar tijjaniya da ma mabiya addinin kirista na da zumar wanzar da zaman lafiya ne da lumana musamman ma ta hanyar wa'azi da yaƙar aƙidar boko haram da ke fakewa da musulunci suna zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala. Da musulmi da wanda ba musulmi ba suna bukatan zaman lafiya. Dukkan addinanmu ya karantar da zaman lafiya. Don haka muna magana ne akan zaman lafiya da kuma irin yadda waɗansu suka shiga ruɗani daga cikin musulmai suka ɗauki musulunci suka sanya rigansa suna yin ta'addanci suna yin wani abun da bai dace da musulunci ba to yaya duniyar musulmi za su fito su nuna abin da suke yi ba daidai ba ne shi ya sa muka gayyaci hatta shugaban rabitul alamin islami shugaban duniyar musulmi na haɗin kan ƙungiyoyin musulmai gashi nan yana tare da mu ya yi jawabai ya yi bayanin hakikanin yadda musulunci yake a ƙarshen taron za mu fidda ainihin wato bayanai da zai nuna matsaya na addinin musulunci duk wanda ya ji wannan bayani zai gamsu kuma zai fahimci wannan shine karantarwar addini wayanda suka tafi sabanin wannan an san suna waje da karantarwar addinin musulunci suna bin son su. shugaban rabi datul alamil islami sheikh abdullah mawusi na turki ya nuna muhimmancin najeriya nahiyar afirka ta bangaren addini da tattalin arziki sheikh a Turkiya nesan nesanta ahalus sunna da ta'addanci taron ya fara da bita ga malamai tun farkon makon nan kan dabarun yin wa'azi da yaƙi da miyagun aƙidu yanzu haka ƙasar kenya na cikin shirin kota kwana domin yaƙi da zazzabin ciwon wato shawara hakan ya fito sarari ne bayan da wani ɗan ƙasar ya kai ziyara a ƙasar angola ya dawo gida ɗauke da wannan cutar kuma rai ya yi halansa a daidai lokacin da ake jinyarsa yanzu haka dai ƙasar ta angola tana fama da wannan cutar wadda ta yi wa mutane da yawa kisa Mutuwar wannan dan talakin shine karo na farko da ƙasar ta Kenya ta fuskanci wannan cuta a cikin shekaru 25 da suka gabata. Ana sa ran cutar ta sake shiga cikin ƙasar ta Kenya ne kwanaki biyar bayan da wani dan ƙasar ya dawo daga ziyarar da ya kai ƙasar ta Angola, wadda take fama da wannan cutar. Babban daraktan wato cibiyar kiwon lafiya na kasar ta Kenya, Dr. Johnson Kyoko, ya ce ko da aka binciki wannan mara lafiyar an tarar cutar ta riga ta ci jikinsa. Ciwon shawara dai sautari cizon sauro ke haddasa shi kuma an fi samun irin wannan sauran ne a yankin Afirka da kuma yankin Latin America. kasar sudan ta yi barazanar rufe bakin iyakanta da sudan ta kudu kuma ta tasa ƙeyar 'yan kasar har su wurin dubu ɗari uku waɗanda yawancinsu ɗalibai ne zuwa kasar su ta sudan ta kudu dalilin su ko shine sudan ta kudu din tana mara wa 'yan tawaye baya masu faɗa da gwamnatin umar albashir wani babban hadimin shugaba albashir ne ibrahim mahmud hamid ya fitar da wannan gargaɗin da kuma sanarwa ɗin yau alhamis sai dai kuma nan take ministan harkokin wajen ƙasar sudan ta kudu barnabas mariel benjamin ya karyata wannan zargin yana cewa gwamnatin kasar su ba sa mara wa 'yan tawaye baya kuma ba su mara wa kungiyar spla baya da ke arewacin kasar da ke fada da gwamnatin kasar ta kudancin da ke kudancin kordofan kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda a ƙasar Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe wani babban kwamandan 'yan kungiyar IS wanda wannan ya karyata abin da masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa game da barazanar da 'yan kungiyar ta IS ke yi. Mushtaq Maher, wanda makaddashin sufetan 'yan sandan ƙasar na Pakistan ne, mai kula da kudancin gabar tekun Karachi, ya shaidawa manema labarai cewa Kamram Aslam ya mutu sakamakon samaman da 'yan sanda suka kai a garin Etihad da ke makwabtaka da Karachi. Ya ce ko baya ga kashe wannan kwamandan haka kuma 'yan sandan sun yi nasarar kwace wasu bindigogi masu sarrafa kansu da gwarneti guda uku da kuma wasu abubuwan fashewa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da siyasa Amurka. A jiya ne attajirin nan Donald Trump na jam'iyyar Republican ya faɗi cewa in har jam'iyyarsa ba ta tsaye da shi ɗan takarar shugaban ƙasa ba, to fa magoya bayansa na iya tada tarzoma. A halin yanzu kuma wata mujalla ta ce Mr. Trump shine mutum na shida da ka iya zama barazana ga duniya baki ɗaya muddin ya zama shugaban ƙasa. Hakan ya sa na tuntuɓi Malam Shehu Yusuf mai tamakura. mai sharhi akan lamuran yau da kullum ga abin da ya ce. To Maryam gaskiya ne mu da muke nan Amerika kusan kullum in ka karanta jaridunsu da kuma ka saurari shirye-shiryensu na rediyo da talabijin kusan wannan ita ce magana da ake yi cewa maganganun da shi Donald Trump yake yi ba ma kawai ga 'yan adawa ba waɗanda ma suke cikin jam'iyyarsa tuni hankalinsu ya tashi cikinsu ya ɗori kuma abin ya dame su matuƙa gaya mm. kin san kwanaki ya yi maganganu waɗanda da ake ɗauka kamar ai da wasa ike da gangan yake kuma ma waɗannan maganganu da furuce-furuce da ya yi kamar ba za su sa 'ya'yan jam'iyyar ta republican masu goyi bayansa ba. Mm. To tun da aka fara yin zaben nan an yi zaɓuɓɓuka a kusan jihohi ashirin da biyu ya ci jihohi kusan goma sha takwas. Saboda haka maganganun da yake faɗa kenan yana da goyon bayan mutanensa na cikin jam'iyyarsa to shugabannin jam'iyyar ba sa goyon bayansa misali kwanan nan ya yi magana yake bisa ga dukkan alamu idan har aka hana shi zama ɗan takara ah, bayan kuma shi yake da yawan ƙuri'a yace to tarzoma za ta ɓarke tashi hankali zai ɓarke magoya bayansa za su zanga-zanga hmm. to kin ga wannan abin ya daɗa tayewa da 'yan jam'iyyar hankali sannan kuma a harkokin duniya donald trump ba wanda bai zaga ba kin ga dai ya yi maganar musulmi cewa a hana musulmi zuwa nan mm. kuma ya yi maganar hispaniyawa wato latinos waɗanda suke yawancinsa a amurka ta kudu suke misali ingila har majalisa muhawara ta yi ko ya kamata ma a bar donald trump ya shiga ingila saboda maganganu na tada hankali da fitina da yake yi to duk da an ce ma baki ɗaya ya zama barazana ga duniya ɗungurungun ta ya kake ganin irin wannan barazanar za ta shafi kamar nahiyar afirka To da farko dai akwai masu yi masa zargin cewa shi bai san ma bakar fata. Kin san ya sako Obama a gaba ba irin cin mutunci da tozartawa da wulakanci da izgilancin da bai masa ba. Mm. Ya ce shi ba dan Amerika ba ne, ya ce ba anan aka haife shi ba, ya ce ba shi da kokari da kiki ne, ya ce bai san komai ba. To waɗannan maganganu sai wasu suke jinginawa da cewa ra'ayinsa ne na kin baƙaƙen fata. To baya son baƙaƙen fata aikin kin ga ko ba dai damu da ƙasashen Afirka ba. Malam Shehu Yusuf mai tamakura kenan mai sharhi akan lamuran yau da kullum. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Ƙwararru a fannin ilimi a Najeriya na bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da kiraye-kirayen a soke hukumar shirya jarabawan nan ta shiga jama'a da ake kira jam saboda koke-koken da wasu ɗalibai ke yi game da sakamakon jarabawan na bana. Ga Hassan Maina kaina da rahoto. Kwararru a fannin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci dangane da muhawarar da ake tafkawa na kiraye kiraye da ɗalibai ke yi a soke hukumar nan da ke shirya jarabawar shiga jami'o'i wato jam. Malam Baba Ali Maidala ƙwararre ne a fannin ilimi. Wannan wanda suke magana abin da ya same su ai ɗaya ne a cikin dubu. Hmm. Da yawa wanda ba sa iya magana wanda ba su da hanyar magana abun ya shafe su duru suke yi. Saboda eh, haka ire-iren wannan abubuwa idan suka da makasudin kafa shi daidaiton bai zo ba. Da kwaɓa da ake ga kaman ana yi kuma a zahiri akwai misalai wanda za a bayar a ga kaman lalle kukan da ake yi akwai gaskiya to kaga zaman jam din tunda ba ta iya kawo daidaito jarrabawan jam din tunda ya iya kawo wani taimako na gaskiya saboda haka fure shi ya fi alheri a ƙasa akan barinsa tsohon sakataren kungiyar malaman makaranta wato NUT kuma masani akan harkar koyo da koyarwa Alhaji Muhammad Ago na cewar a'a ni ban goyi bayan a soke ita jam ɗin ba ko ba komai yanzu haka dai a Najeriya ba mu da kafa wanda yaro zai iya samun admission into universities a Najeriya har wurare daban-daban guda uku kamar shi ita jam din in kurakurai ne ni na goyi bayan shine za a gyara alal misali yara suna faduwa da yawa a jarabawa wayannan abubuwan shine za a yi nazari a kai amma idan aka bari aka ce a rusar da shi iyaye tukunna daya ba su da karfin arzikin da za su rinka sa yara a kowane university da yaro yayi applying a yi mishi jarabawa sannan kuma ba daidai ne a ce universities wanda suka kai kusan ɗari kowanne ne zai yi jarabawan shigan shi daban-daban aka ce an kashe jam to mu ba mu da alternative wanda ya fi jam a halin yanzu haka a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina. To yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin wani garan bawul kuke gani ya kamata a yi idan ka da irin waɗannan matsalolin na shiga jami'a ko kuma dai a soke wannan jarabawan ne ta jam. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Ilimi Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga damaturu. Eh, wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Honorable Bawa Daddawai. To Honorable me zaka ce game da batun jam din nan ne kana gani wani ah. garan bawul ya kamata a yi ko ko a soke? <laughs> Garan bawul da nake so a yi a yi ke batun makarantar batun yara wanda suke rubuta nepo da wayak amma batun jam ba ma goyon baya a kashe su. Saboda me kace haka? A don abin da samu talakawa ne kuma yaran mu na talakawa ya kamata wannan shine layin da za su samu shiga cikin eh, cikin university. Eh to a ita ma jam din za ta taimaka har 'ya'yan talaka da kuma dan mai arziki ne ya samu ya shiga jami'ar. iya sa mu muke goyon baya kar a kashe jam. Oho, na gane, na fahimta yanzu sai na ji kamar ka ce ko baka goyon baya ne. no no no no bana goyon baya a soke jam haka to malam koko in ce wani rabu bala mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je adamawa daga adamawa suna magana da suleiman turai a karamar hukumar local government to malam suleiman wani gyara kake gani ya kamata hukumar jam ta yi e gyaran da ya kamata hukumar jam ta yi shine ta duba wani hanyar da ya dace a bi amma wannan hanyar da suke ce maganan abunan wannan saboda 'ya'yan talakawa wanda suka samu sayan yi suka rubuta wannan jam'in wallahi wani hajiya baban shi ya kama dabbobi ne ya sayar saboda ya tura ɗansa ya kama ya karatu nan saboda karatu a yau shi ne gatan talaka. Hmm. mu muna roƙon su don Allah su duba wani hanya amma wannan hanyar na Allah kar su kashe wannan jarabawan da aka rubuta. To Malam Suleiman kenan daga Adamawa yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Salamu alaikum wane ne daga Plateau? Haruna Usama ne daga dangi jihar Plateau. To Malam Haruna wani garan bawul kake gani ya kamata a yi game da wannan jarabawa ta jam ta shiga jama'a kenan wanda ɗalibai na kukan cewa a masu ta. na jarabawa jam a eh, wadda ake shiga jama'a ba eh so abubuwa da yake faruwa kisan amma maganin abin nan ko in jarabawa kika ce ko eh magana jarabawa jam ba eh To Malam Haruna ba dai mu je ra'ayinka ba kuma gashi layinka ya goce yanzu bari mu je Hadeja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina magana da Musa mai lamba da ta goce hanyar mata da To Malam Musa wani kira za ka yi ma hukumar jam da ke shirya jarabawa nan ta shiga jama'a wannan garan bawul ya kamata a yi don a taimaka ma ɗaliban Najeriya. ina goyon bayan garan da hukumar amma dai ba a sauke ba domin masu karamin karfi ta da suke samun hanya da za su shiga makarantar gaba da sakandare ito kamar wani irin gyara ko sauyi ne kake gani zai taimaka masu hukumar da kuma ɗaliban najeriya madadin a dinka tura ɗan wannan jiha suna rubuta a wacce jiha ko ne a bar su a jiha su ya rubuta a wannan jiha to malam musa daga haɗeja kenan yanzu kuma bari mu je kwanta gora da salamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana ina magana da manda sana'a kwanta gora ne to me zaka ce game da wannan batun na yau da muke tattaunawa a kai to hajiya maryam magana gaskiya mu ba da goyon bayan a rushe wannan abu mm. saboda yan an rushe gaba da yadda talaka suke samun matsaloli mm. to ne muke ba da shawara sai dai a kara dubawa a gani to kamar wani irin gyare-gyare ne kuke gani ya kamata a yi don a taimaka ma duk ɗalibai ma da 'ya'yan talakawa da 'ya'yan masu kuɗin to hajiya amarya duk gyare-gyaren da za a yi su manyan sun riga sun sani sai dai abu ne wanda ya zamanto idan suka ga dama ga lamari zai yi kyau idan kuma su ga dama sai bai zo lalace Eh to amma ka san tayo akwai wani abu wanda kai kake gani wanda ba lallai su sun san shi ba amma idan ka ba da shawara suka ji za su iya yin amfani da wannan shawarar. hajji Maryam duk shawarar da zan bayar su so da sun sani sai dai mu yi fata alkari a wannan lamari kawai. To madalla a mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum wane ne daga Taraba? to ga dukkan alamu dai layin malami da ya kira ko malama da ta kira daga taraba ya goce amma muna da sauran lokaci masu sauraron sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yau kuma muna duba batun nan ne na jarabawan nan ta jam ta shiga jami'a shin wani garan bawul kuke gani ya kamata a yi mun sami kira daga bauchi wa alaikum sunana ibrahim mu'azu ina garin uduba ne da shekarar hukumar gamawa jihar bauchi tumala ibrahim mu'azu me zaka ce game da jarabawar jam wani canji ko wani garan bawul ya kamata a yi don a taimaka ma ɗalibai wato ni ana gani a yadda tsarin da ake yin jarabawa hmm. ya yi saboda ɗalibai matsalolin da suke faruwa shine in duba jarabawan da ake ta neko da waye na ana samun satar ansa sosai zai ga dalibai sun ci jarabawa to amma ne suka zo jarabawan neko a ita wani jarabawa ta ainihin jami'in to malam ibrahim layin ka ya goce da mun ji karin bayani amma yanzu bari mu je plateau hello hello wane ne daga plateau kana magana da benna gom to malam bello me za ka ce game da koko in ce wani garan bawal ko canji kake gani ya kamata a yi ma hukumar jam ta yi na ce abednego abednego ne oh abednego ne yi haƙuri mr abednego sai na ji kamar ka ce Yawwa. to sannu mr abednego mine ne ra'ayinka ra'ayina na so a kawo da zancen jam ba a bari domin ta wurin ne 'yan talakawa suke samu rubun karatun nasu na'am to abednego mun gode da ra'ayinka kuma ana muka kawo ƙarshen ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani abin daban kuna sauraron wannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar afirka ta kudu leslie sadibe ya kalubalanci matakin dakatarwar da hukumar kwallon duniya wato fifa ta yi masa inda ya dage da cewa ba shi da hannu a zargin coge wajen shirya wasanni ranar litinin da ta gabata ne da hukumar ta fifa ta dakatar da sidibe daga shiga harkokin wasan kwallon kafa na tsawon shekaru biyar bayan samun sada laifin karya dokokin hukumar to sai dai ya bayyana cewar hukumar ta fifa ba ta son gaskiya domin kutuni da 'yan sandan kasar afirka ta kudu suka gudanar da bincike a kan lamarin kuma ba su sami wata kwakwarar shaidar aikata laifi ba idan muka leka turai kuma barcelona ta sami kaiwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar zakarun turai wato champions league bayan da ajiya laraba ta doke arsenal da ci uku da daya a filin wasanta na new camp wasan nasu na biyu a matakin 'yan sha shida shi ya bada jumlar sakamakon ci biyar da biyu domin kuwa su na farko a filin wasan arsenal na emirates barcelona ce ta galaba da ci biyu da nema barcelona na kokarin kare kambin ne domin ko yanzu haka ita ce ke rike da kofin na zakarun turai a bangare ɗaya kuma kungiyar bayan munich ta yi wani waiwayin baya inda ta rama ta kuma doke zakarun kasar italiya wato juventus lamarin da ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar to sai dai har a minti na karshe juventus din ce yake kan gaba domin koto a rabin lokacin wasan na farko ta zura kwallaye biyu inda a can a karshen rabin lokaci na biyu bayan din ta zaburo ta kuma farke duka kwallayen lamarin da ya sa wasan ya shiga karin lokaci na mintuna talatin inda a cikinsu bayan ta sami zura karin kwallaye biyu irin haka ne dai ya faru a wasan su na farko a kasar italiya inda bayan ce ta soma zura kwallaye biyu daga bisani juventus ta zaburo ta farke su inda suka tashi a kunnen doki da ci biyu da biyu a halin da ake ciki kuma kungiyar kwallon kafar ta juventus ta musanta cewa dan wasan ta paul pogba na shirin canza sheka zuwa kungiyar psg ta kasar faransa babban daraktan kungiyar giuseppe morata ya ce abin dariya ne rahotannin da ake bazawa cewa pogba ya tattauna da psg domin komawarsa a can kwanan nan ne da pogba wanda dan kasar faransa ne ya ziyarci birnin paris domin wata larura lamarin da ya haifar da bazar rahotannin cewa ya sadu da jami'an psg din domin tattauna yiwuwar komawarsa a club din murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka karfin kowace ƙasa ya ta'allaka ne a kan nasarar mutanenta saboda haka duk ƙasar da ke da fatan samun bunƙasa da yalwa tilas ne ta san gagarumin gudunmawar da mata ke bayarwa a ko'ina kuma a basu damar cimma nasarar ayyukansu a shekaru ashirin da suka wuce ƙasashen yankin kudancin nahiyar amurka sun samu ci gaba na a zo a gani an zaɓi mata sun riƙe makame a ciki hadda shugabannin ƙasashe suna gudanar da manyan sana'o'i da ƙanana suna karatu kuma suna karantarwa amma duk da haka suna fuskantar tanaki da ƙalubale watakila mafi tada hankali shine yadda gallazawa mata ya zama rawan dare a nahiyoyin amurka a cewar sarah selwal karamar sakatariyar harkokin wajen amurka mai kula da ayyukan tsaron fararen hula da tabbatar da demokradiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam ta yi tsokacin cewa a kasashen yankin kudancin nahiyar amurka an kista cewa mata da yawansu ya kai kashi goma sha bakwai zuwa hamsin da uku sun yi fama da gallazawa a hannun abokan zamansu walau gallazawa duk koko sa musu saduwa da su ba tare da son ransu ba karamar sakatare ta ce kasashen yankin kudancin nahiyar amurka masu yawa sun yi ƙaurin suna a duniya saboda yawan matan da ake kashewa a kowace shekara domin yi wa tufka hanci game da gallazawa mata ya zama wajibi mu magance rashin daidaito samun dama iri ɗaya a fannonin samun ilimi da aikin yi da kuma fagen siyasa wanda hakan ne ya karfafa al'adar cewa maza sun fi mata daraja al'adar ɗaukan mata tafkar abin renawa da ba su dace da samun dama ba balle ma a ɗauki matakin kare su da kiyaye lafiyarsu tilas ne a sauƙawa mata da suka galabaita sanadiyyar gallazawa su samu kariyar shari'a a girke masu wani tsarin shari'a mai adalci wanda zai jajirce wajen kafa doka da kuma tabbatar da wani matakin kai musu ɗauki amurka na ƙoƙarin hana gallazawa mata tare da kai musu ɗauki a shekarar 2012 amurka ta ƙirƙiro da wani shirin shawo kan duk wani nau'in gallazawa da ake yi wa wani jinsi a duniya a ciki har da amurka a kasashen yankin kudancin nahiyar amurka muna taimakawa mata 'yan asalin kasashen da masu tsatsun bakaken fatar afirka su taka rawa a matakin ƙananan hukumomi sannan kuma su fito fili su yaƙi gallazawa da wariya mun horas da mata 'yan kasuwa sun faɗaɗa ayyukansu ga sabbin kasuwanci sannan kuma muna haɗa gwiwa da jami'an tsaro su horas da mata 'yan sanda da mata lauyoyin gwamnati masu shigar da ƙara da kuma mata alƙalai. yar sakatar harkokin waje sarah selwell ta ce mun yi haka ne kawai don tun asali daidaita haƙƙi tsakanin jinsuna abu ne da ya kamata a yi sannan ta kammala da cewa idan ka faɗaɗa samun dama da ƙarfafa gwiwa damawa da kowa da kowa a kasuwanci da fasaha da al'adu da kuma siyasa to tafkar mun azurta kanmu baki ɗayanmu. sharhin murnar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai amma a takaice. yanzu haka kasar kenya na cikin shirin kota kwana domin yaƙi da zazzabin ciwon shawara hakan ko ya fito sarari ne bayan da wani ɗan ƙasar da ya zarci angola ya dawo gida ɗauke da wannan cutar kuma rayu halinsa lokacin da ake masa maganin wannan cutar yanzu haka dai ƙasar ta angola tana fama da cutar wadda ta yi wa mutane da yawa kisa mutuwar wannan ɗan taliki shine karo na farko da ƙasar ta kenya ta fuskanci wannan cutar a cikin shekaru 25 da suka gabata ƙasar sudan ta yi barazanar rufe bakin iyakanta da sudan ta kudu kuma ta ta ƙeyayen 'yan ƙasar har su dubu ɗari uku waɗanda yawancinsu ɗalibai ne zuwa su ta sudan ta kudu dalilin ko shine sudan ta kudu ta ce tana marawa 'yan tawaye baya masu faɗa da gwamnatin umar albashir wani babban hadimin shugaba albashir ne ibrahim mahmud hamid ya fitar da wannan gargaɗin da kuma sanarwa yau alhamis sai dai kuma nan take ministan harkokin wajen kasar ta sudan ta kudu barnabas mariel benjamin ya karyata wannan zargin yana cewa gwamnatin kasarsa ba ta marawa 'yan tawaye baya 'yan sanda a kasar pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe wani babban kwamandan 'yan kungiyar is wanda wannan ya karyata abin da masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa game da barazanar da kungiyar ta is ke yi mustak meha wanda mukaddashin sufetan 'yan sandan kasar ne ya bayyana haka Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Keith Holmes Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.